وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد يومنا رانا الثلاثة goma sha ɗaya ga watan rajab alif ɗari hudu da arba'in da biyu hijiriya kuma yau ishirin da uku ga watan biyu dubu biyu da ishirin da ɗaya miladiya a cikin karatunmu da muka saba na littafin almuwaɓɓa ta imam malik ibn anas bi riwayati yahya laifi al-masmudi rahimahumullahu jami'a a wannan masallaci na ihya sunna da ke unguwar gwammaja 'yan majalisu layin da ke kallon asibitin kashi na dala a birnin kano ta najeriya muna kitabu kasar salati fi safar littafi na tara muna babi na 20 a cikin wannan littafi babu liltifati wa tasfiq inda alhaja tsala babin da yake magana akan waiwaye da kuma yin tafi idan buƙatar hakan ta taso in mutum yana tsaka da sallah to malam ya fara karanta mana hadisin kisar sallar na abubakar sai a sake karanto mana sai mu fassara insha Allah قال الإمام أبو مروان بن الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن ابي حازم سلمه بن دينار عن سعد بن سعد الساعدي رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ذهب الى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم وحانت الصلاه وجاء المؤذن الى ابي بكر الصديق رضي الله عنه فقال اتصلي للناس فاقيم قال نعم فصلى أبو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف وصفق الناس وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته فلما أكثر الناس من التصديق التفت أبو بكر رضي الله عنه فرأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الكف مكانك فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ذلك ثم تأخر حتى استوى في الصف وتقدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصلى ثم انصرف فقال يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك فقال أبو بكر رضي الله عنه ما كان لابن ابي قحافة ان يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ما لي أراكم ما لي رأيتكم أكثرتم من التسبيح من نابه شيء في صلاته فليسبح فانه اذا سبح التفت اليه وانما التسبيح للنساء wannan hadisin kamar yadda mara ya karanto mana dogo ne kuma mun karanta shi wancan satin har mun ɗan sharhin wasu ɓangarori nasa ina kyauta zaton mun zo daidai inda وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته فلما أكثر الناس من التصفيق التفت أبو بكر فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كانت sai da abakar baya waiwaye in yana sallah gashi ana ta alamar an gama zan Allah sama ya taho shi ko sai na abakar bai gani ba har sai da aka yi tafi da yawa tukuna sannan ya ji alama sannan ne ya gane akwai wani abu da ya juya ya waiwaya sai ya ga manzon Allah sallallahu alaihi sai manzon Allah sallallahu alaihi ya masa nuni da hannunsa ce anim kus makanak daya inda kake فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه الله على ما أمره به رسول الله صلى sai sai na abubakar Allah ya ƙara yadda a gare shi ya hannuwansa ya gode wa Allah a bisa abin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya umarce shi da shi min zalika na wannan magana cewa a nimkus makana ka tsaya inda kake. ke abin da ya sai na bakare gode wa Allah saboda yau a ce ga ka a wurin da manzan Allah sallallahu alaihi a yake zama bisa umarnin manzan Allah sama kuma ga manzan Allah ya zo da kansa ma ya yarje maka akan ka tsaya a wurin to wannan ba karamar daraja ba ce da falala kuma dama sai na abubakar mutum ne mai daraja mutum ne mai falala wanda falalarsa ba ɓoyayya ba ce ba an sha karanta ta a wurare daban-daban ya zo a wata ruwayar ta alhumaidi an sufiyan farafa abubakrin ra'asahu ila sama'i shakiran lillahi wa raja alƙahƙara ba na ba magana yi ba daga kansa yi sama da alama yana gode wa Allah a bisa wannan ta goma shi da aka yi masa amma kuma da haka sai ya jawo ya dawo ta baya a wasu malaman kamar ibn al-jawzi sun istinbadi akan cewa ba zai yi sai na abakar ya kuma shigar da wata magana daban a cikin sallah ba tunda godiya ga Allah ai wata magana ce daban wani aikin ne daban ko to don haka sai ibn al-jawzi yake ganin cewa la'alla daga hannunsa sama wanda kuma an saba idan mutum ya daga hannunsa sama alama ce ta cewa godiya yake ga Allah wannan shine abin da ibn al-jawzi Allah ya ji kansa da rahama yayi za'ani akan cewa sai na abubakar haka yi da suke nuna cewa godiya yayi to amma ya zo a cikin riwayar ahmad ta hanyar abdulaziz ibn al-majashun daga abu hazim salamata bin dinar cewa shi salamata bin dinar din yace ya ababakirin lima rafa'a yadayka wa ma manaka an tasbuta hina mazala sama sai yace lima rafa'ta yadayka wa ma manaka an tasbuta iz amartu ya akai ka daga hannunka kuma me yasa ka kika ka tsaya da nace maka kawai ka tsaya ka ci gaba da sallah wannan tambaya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai na Abubakar ala sai na Abubakar yace rafa'tu yadayya li'anni hamidtu Allah ala ma ra'aytu minka ka kenan magana kaman tana ana karfafa ta cewa na daga hannuna ne dan in gode wa Allah a bisa abinda na gani daga gare ka to wannan gabar ta cewa fara farafa abubakar yadayhi wasu malaman sun kafa hujja da ita akan halaccin idan ana addu'a a sallah za a iya daga hannu daga hannu ba zai zama wata matsala ba amma da sharɗi idan ba liman ba ne idan liman ne yana kudu ba to mazala sau salama illa an yarfa isbi'ahu as-sabbabata wa yashima amma baya daga hannunsa haka kamar yadda muka gabatar a da muke kitabu salah da muke abin nan salatul juma'a <clears throat> mun kuma kawo a cikin ladubba na kudu ba Sun استأخر حتى استوى في الصف وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى sannan sai na abubakar allah ƙara yadda a gare shi sai ɗan jawo baya da ya dawo daga baya Hattas fi har sai da yazo yayi daidai da mutanen da suke sahun farko wa taqaddama rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa salla mazala da ya haka shi kuma sai ya shiga ya salla ya ja mutane salla <clears throat> to a wannan gabar ta sai na ya dawo baya manzo Allah sallallahu ya shiga ya salla za mu fahimci halaccin yin sallah ɗaya da sama da liman ɗaya ko ba haka bane za ku iya fara sallah da liman wani uzurin ya sa wancan liman ɗin ya zama ba shi ne limamin da kuka karkare sallah da shi ba a ciki kuma akwai halaccin cewa idan liman ratibi baya nan to zai iya wakilta wanda zai wakilce shi saraka yanzu kamar a masallaci ana da liman to in dai ba masallacin ne ya ka'ida da kansa ba in misali masallaci ne ya ka'ida saboda maslaha ko tsakanin liman da mamu ko kuma akwai wasu mahukunta da aka yarje musu akan cewa su ne masu ruwa da tsaki gaba da abin da shafi harkar masallaci ko kuma al'ada ta gudana akan cewa in wane baya nan to wane ne to wannan kaga kenan an raba gardama ko idan malam wane baya nan to ma an san malam wane ne zai wakilci shi in kuma ba haka ba liman yana da haƙƙi da yancin da idan zai ci alaman cewa ba zai samu damar yin sallah ba to ya wakilta wanda zai wakilce shi amma zai ji tsoron Allah tunda shari'a ta faɗi wanda ya fi dacewa ya limanci kar ya je ya fifita sarranta. akwai limamai masu sarrai Wataƙila masallacin nan ana ɗan samun alheri a ciki kuma an yi sa'a shi ya fara yin limanci ko Allah shi ya zaɓa ya zama limani to akwai wani wanda yake gwani ne a wajen ƙira'a da karatun ƙur'ani da iya sallama da iya wa'azi wataƙila idan ya ce masa ya zo ya yi yana tsoron kai rasa kujerarsa daga tafiya Wataƙila kuma shi kenan sai ya ɗebe masa client sai ya ɗebe masa customer to da haka sai ya duba ya ga wani rubabbe ne za a ɗora har ma ya zanto mutane suna ta Allah Allah shi ya dawo sai ya zaɓo shi ce zo karke mu wajen nan yana kallon wanda ya cancanta to in yi haka kuma ya ci amana ba kuma haka ya dace ba la'alla abin da kake jin tsoro idan ka nufi abin da zai kawo al'umma maslaha kai kuma abin da kake tsoro sai Allah ya amintar da kai ko ya fi ka iyawa ko ya fi ka iyawa dama ai ya halatta wanda ya fi ka iyawa kuma ka zama kai ne sama da shi ko ba haka bane ko da manzo Allah sun ya kaddamar da sayyidina Abubakar ba shi yafi kowa iya karatun Qur'ani ba balma baya cikin mutum a hudu da manzo Allah sun ya ce aje a koyi Qur'ani a wajensu ba wai dan bai iya ba ya iya shi ma arraji shi ma ya haddace Kur'ani. duk da dai cewa wasu na ganin cewa sai na Abubakar bai haddace shi irin haddar da su ubayyu suka yi masa ba irin su zaidu irin su salim maula abi huzaifa to amma dai ala kulli hal in dai abin da liman din yake da shi zai iya isassa ya gudanar da ibada to ya halatta ko da akwai wanda suka fi shi hadda in ya haddace izu ɗaya an samu mahaddacin izu sittin ya halatta amma abin da ya fi kamata shine wanda ya haddace din ya iya karanta shi ya san hukunce hukuncen sallah a kaddamar da shi akan wanda bai kai haka ba an gane ko don haka ya halatta liman in zai zai dan yi nisan kiwo to ya ce to wane ne zai zai ci gaba da wakilci na idan ya dawo liman din ya tara ana yin sallah to shi ma sai ya bi sahu ya ci gaba da yin sallah shi kuma wanda aka baya wa damar ya ci gaba da yin sallarsa wasu malaman kuma suna cewa fa'iza hadara ba da an da khala na ibu fi salati khuyira bai na an yi a tamma bihi auya umma idan liman ya zo sai tara an fara sallah to yana da zaɓi imma dai ya bi bayan liman ko kuma ya yi ishara liman ɗin ya dawo shi kuma ya shiga gaba in ya so sai zanto wanda ya yi wakilce shi ya zama shi ma ya dawo cikin mamu to wannan wasu malamai sun faɗi haka amma gaskiya magana za ta zama maka bambara kwai zai zama akwai wahala a cikin shi yasa ibn abdulbar Allah ya tsansa rahama anan yake cewa wannan khususiya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam da haka kan wani yazo ya ce shi ma in ya bada aran masallacin sa ko ya bayar a kulan masa da masallaci in ya dawo kuma dole sai ya tsallake ya da ya ci gaba da limanci a daidai lokacin da ake cikin yin sallah an ɗan ja da ibn abdulbar Allah ya ji ɗansa da rahama game da da'awar cewa wannan khususiya ce ta annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam bal ma ibn abdulbar ya yi iddi'a'in cewa ijma'i ne akan cewa ba zai yi ba ya ce saboda misali idan liman ya zo ya samu raka'a biyu an riga an yi raka'a biyu a sallah mai raka'a hudu to kuma ya mamu za su sai su raka'a shida kenan shi kuma liman tunda dai aka ga dai inna ma ji ilal imamu li utamma bi ba zai yi a ce ku ku zauna ku jira liman sai ya je ya biya bashi sannan ya zo ya ɗauko ku tare ku yi sallama to wannan shi ne abinda ibn abdulbar allah ya ji kansa da rahama ya ce cewa wannan khususiya ce ta annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam warraji wallazi arahu wallahu alam shi ne wannan abinda ibn abdulbar ya faɗa wa jihi jiddan wasu malaman sun masa munaza'a akan tabbatar da wannan faƙala sai maza Allah sama ya ce ya ababakar ma manaka an tasbuta iz amartuk me ya hana ka ka tsaya ka ci gaba da sallah iz amartuk magashi na ce maka ka tsaya to anan akwai wata matsala muhimma shine matsalar idan aka samu cin karo tsakanin umarni daga wanda ya kamata ya bada umarni da kuma ƙin bin umarnin domin girmama wanda ya umarnin to shin me ya kamata a ko kuma misali idan ya zanto umarni ya zo daga sama akan a yi abu kuma rashin yin wannan abin a daidai wannan lokacin shine yake fito da girman wanda ya umarnin to a ƙaddamar da umarnin ko kuma a ƙaddamar da girmamawar to anan malamai sun kasu kaso biyu wasu suka ce za a kaddamar da girmamawan ne in aka ci karo tsaka aka samu cin karo tsakanin umarni da girmamawa to ko da girmamawar za ta hana bin umarnin a kaddamar da girmamawar a kyala umarnin nan gashi manzo Allah ya ce da sai na Abubakar ka tsaya inda kake sai sai na abubakar bai tsaya ba ya bi manzan Allah a umarnin nan sasa ko bai bi shi ba bai bi shi ba tsaya sai ya ki tsayawa amma me yasa ya ki tsayawa saboda yana ganin cewa girmama manzan Allah sallama da ganin girmansa da tsabar kimarsa ta kai ba zan iya tsayawa ina gaba yana bayana ba shi yasa da kansa sai ya faɗa ما كان لابن أبي قحافة أن يسلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بز... ابن أبي ba zai iya yin sallah a gaban manzan Allah sallallahu Alaihi a ce manzan Allah sama yau shi ne mamu irin abiku kuma shi ne liman ai ba za yi to wannan matsalar matsala ce da malamai sun tattauna ta al-imam al Allah ji kansa da rama al-imam al'imam al'ubbi da kuma alhafif ibn hajar al'akalani allah ji gansu da rahama da wasu ma daga cikin malaman sun tattauna akan wannan matsalar ta cewa idan aka samu cin karo tsakanin umarni da kuma girmamawa a kaddamar da girmamawar akan umarni wasu kuma suna ganin a'a a tsaya a kaddamar da umarnin a ko ina shi yafi yanzu idan muka koma cikin muka duba dalilai za mu ga cewa lallai sahabbai su ma akan haka suke cewa idan dai ya zanto akwai girmamawa a cikin kimbin umarnin kuma a gaban manzan Allah sallama to suna gabatar da girmamawar akan bin umarnin Kabe da sai na aliyu ya yi a ranar hudaybiya an yi sulhu da su suhail ibn am a matsayin wakilin ƙurayshawa manzala salama ya ce ka rubuta wannan shi abin da muhammadun rasulullah sama ya yi sulhu da shi ya sulhunta da su suhail a kansa sai ce a a tsaya ai da mun yadda kai rasulullah ne da ba mu yi faɗa da kai ba ka goge ka sa wannan shi abin da muhammadu ɗan abdullahi sai maza ce da sai na aliyu goge rasulullah sai na wani ce ina ba zan iya goge rasulullah kaga sai na ali sai ya ƙibin umarnin a nan domin ƙimbin umarnin shine cikar girmama annabi sallallahu alaihi wasallam kaga manzala sama da ya san tunda manzala sama ya sani cewa yin hakan daidai ne sai ya ce to a nuna masa daga daidai ina zuwa ina ne rasulullahi take sallallahu alaihi wasallam da shi dama baya karanta baya karanta rubutu sai aka nuna mai aka ce daga daidai dugon nan zuwa dugon nan nan ne rasulullah sai wanda Allah ya sa hannunsa da kansa ya share kaga anan sai na abubakar aliyu ya ki bin umarnin domin ya tabbatar da da'arsa ga annabi sallallahu alaihi wasallama da ya girmamawa haka sayyidina umar Allah ya kara yadda a gare shi yana tare da sahabbai ranar alhamis wadda juma'a asabar lahadi litinin mazala sama ya rasu ana saura kwana hudu mazala sama ya rasu mazala sama ya ce ku zo min da takarda ku kawo takarda muku wani rubutu wanda idan na yi muku wannan rubutun ba za ku bata ba bayana to a lokacin manzala sassalawa yana fama da rashin lafiya furta maganan ma da ƙyar manzan Allah sama yake da wahala yake faɗa ba abin da kai a matsayinka na wanda yake wurin kake so irin a kyale shi ya huta sallallahu alaihi wasallam to wataƙila in ka ce a ƙyale shi ya huta su kuma sahabbai suna da kwaɗayin duk wata fa'ida da za ta fito daga annabi sallallahu kamata ya a tare ta a rubuta ta ko a ji ta a haddace ta akan ta sai mutum akan mutum bai ji wannan fa'ida ba sai ya shiga rashin lafiya to dole sai na umar yana buƙatar gaya musu wata kalma da za ta kwantar musu da hankali sai sai na umar ya ce ku kyala manzon Allah wasallam yana cikin rashin lafiya ma'ana yana buƙatar hutu to kuma kamar ya ji abin da za ce to kuma fa'idar fa to ba dai caye ba za ku bata ba sai ce to ai ya ban mana littafin Allah kuma dama ya gaya mana tun kafin yanzu cewa an marike shi ba za mu bata ba ma'ana in dai ko da bai ƙara magana daga yanzu ba to magana bata akwai abin da in ka rike ba za ka bata ba kuma mai yiwuwa ma shi zai ƙara jaddada mana tunda ai akan tambaye shi abu ya faɗa a tambaye shi ya sake maimaitawa ausini qala la taghdab faraddada miraran yana cewa ausini wa zala na la taghdab ausini la taghdab ausini la taghdab haka manzo Allah zama da yake gaya musu yace ala wa qawla zur kama an ƙara tambaye sai ya ƙara cewa wa qawla zur ya ƙara maimaitawa wa qawla zur wa. mai ruwa ya ce falam ya zal yukarriru ha hatta kulna laita hutakat haka sai rawanar da ya gaya cewa ku nutsu ku tsaya ku mazala ce kai ku kawo min takarda a rubuta muku abin da in kuka yi riko da shi ba za ku bata ba sai na ya ce mazala suna yana fama da rashin lafiya to anan duk wani wanda yake makiri marar albarka mai biyar albarka wanda dama zuciyarsa cike take da shiƙidi game da abin da ya shafi sabon manzan Allah sama sai ya dira kan su sai na Umar da kuma wanda yake gaula mara fahimta ko da bai shirya makirci a cikin zuciyarsa ba in yana fama da tsukakken tunani da kuma rashin albarkan ma da duk wanda zai faɗi wata mummunan magana da annabi sallallahu alaihi ko da sahabban manzo Allah sama duk abin da ya same shi dai kuma ka ƙara da rashin albarka saraka mu aqidan mu a daidai nan sayyidina Umar hashahu da wata magana mummuna akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bal ma yayi abin da yake nuna kaunarsa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ku kyala manzon Allah wasallam ya huta ko manzon Allah sama ya rayu tsawon kwana hudu bayan nan mu bai ƙara mamaye da kansa ma ce ku tashi ku tashi ba a saɓani a gabana wasu na a kawo wasu na kar a kawo kuma duk wanda suka ce a kawo din suna da haƙƙin su ce saboda kwaɗayin su na fa'ida shi kwa da ya ce kar a kawo din shi ma shi yana ganin duk wata fa'ida za ku samu ku kyala manzon Allah ya huta sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi yasa hadisi ya tabbata a cikin musnad al-imam Ahmad hadisi ingantacce a cikin musnad da kuma sunan ibn maja da sunan ibn maja imam ahmad ya rawaito shi a wurare daban-daban da sunan afwan ba sunan ibn maja ba da sunan darimi imam darimi ya rawaito shi ta hanyar hadisin abdullahi bin mas'ud amma akwai inqita'i sannan ya rawace shi ta hanyar sayyidina ali bi sanadin sahihin kashan. shi ma imam ahmad ya rawace shi ta hanyar sayyidina aliyu bi isnadin rijaluhum thiqat mazala yake cewa sayyidina Aliyu yake cewa idza huddistum an rasulullahi sallallahu hadisan in aka karanta muku hadisi aka jingina shi da manzon Allah sallallahu alaihi fa dhannu bihi alladhi huwa ahda to ku zaci abin da kuke ganin ya fi dacewa allazi huwa ahda wanda shi inda za a kawo duk hanyoyin hanyoyin fassara to wata fassara ce ta fi zama ɗoɗar zuwa ga shari'a to ku zaci wannan ake nufi Amma zuciyarka ta kawo wani abu daban dakatar da wancan abu in kai ba munafiki ba ne sai ka batta a can kar ka ce a to kai ai bai kamata a ce ne kaza saboda kai ka sani in wani wanda kake so ne sai aka zo aka faɗi wata magana yunkuri ba kake yi kai maza ka gyara maganar labari ake bayarwa aka ce lokacin jamhuriya ta uku ne wani ɗan takara ya fito takara ana cewa ana cinsa alex Ekweme ai an san shi wanda yake mataimakin shagari a jamhuriya ta biyu ne ko to sai aka ce yaje je gai da sarkin musulmi abubakar na uku allah ya gafarta masa allah ya ji kansa to sai ya tafi da irin shigarsa ta ta irin shigarsa ta ta gargajiyarsu ka san su ba kaya ne da su irin namu ba ya zo da zani da komai da izgarsa da sauran irin shigarsu to kuma kun san sarakunan musamman allah ji kan sarki musulmi abubakar na uku mutum ne mai kamala irin ta musulmi kuma bahaushe shi in ba musulmi ba kai ko hannu ma ba zai baka ba to aka ce ga ɗan takara ya zo neman tabarraki ya zo gaisu yadda dai ake kamfen a manya ce to wa ɗan takarar tamu aka ce gashi nan alat sai ala suna ne ya ce shi ba shi samun tuhahi ya gaida sarki musulmi sai aka ce ai alaja zamaninka wannan ita ce shigarsa ta al'ada sai Allah ya ji kan sarkin musulmi sai ce to kai Allah shi baka sutura kaga iya addu'a da aka yi wannan ba mulki yake nema ba sutura tukuna yake nema to wannan da aka ce Allah ya ma sutura shin wannan yabo ne tsantsa ko kuma dai zagi ne ta wani bangaren ko shakka babu zagi yanzu ka zo min ba sutura ya kamata ka ka nemi sutura na kafin ka je ka nemi shi to amma da yake masoyansa da suka zo da shi suna tsoron kunya suka ce a wannan addu'a ce ana yi masa sutura ma'ana a kai ma kakan ce Allah ya suturta mu Idan sutura ai tana da faɗi sai suka ɗauke ta daga asalin ma'ana kuma za ta iya ɗaukar waccan ma'anar kuma sun kyauta saboda masoyinsu ne ko ba haka ba ne in kana son abu an aka faɗi kalma in ma tana iya ɗaukar wata mummunan ma'ana to sai ka duba a cikin kamus ɗinka na yaran tana kuma da wata kyakkyawan ma'anar eh tana da kyakkyawan ma'anar to Allah Allah kake Allah ma ya sa kan wani ya je ya fahimto mummunan ma'ana ballanta na fa zaka ga idan da a ce kyakkyawan ma'anar da mummunan ma'anar za su tunkaro ka la'alla saurin da kyakkyawar ma'anar take yi sauri ne da ya kai daraja ɗari bisa ɗari ita kuma mummunar ma'anar watakila ɗaya bisa ɗari ne ko ziro, ziro ɗugu wani abu bisa ɗari ne sai ka kallafa wa kanka ka dakatar da wannan ka tafi can baya ka je ka ɗauko wancan ma'anar wanda da ku za ka dakata haka to da kowace magana ma tana da harshen damu ko ba haka ba ne kowa maganar da muke yi ta yau da kullum ɗai ɗai ne maganar da ba ta da harshen nan Allah ya ji kan malam Jafar da rahama da Jafar sa wata rana a Sudan yana mana karatu da yake muna yin karatun a karatun wannan sharhin wannan muqaddima ta muqaddimat usul tafsir ta Ibn Taymiyyah Allah ya ji kansa da rahama to a ciki sai aka zo batun fassara to malam jafar sai dan tsawaita ya numfasa kwarai da gaske akan zabar kalmomin da za ka yi amfani da su wajen isar da sakon fassara zuwa ga mutane kuma ya kyautata wajen bayanin yana sai ke kawo misalai to da yake kawo misalan kasa abu na almajiri mu kowa yana yi muna jin maganar sa shi kuma ya tasa maganar take sannan yana kusa da ni sai malam din ya ce sai ka mana wani misali ra'i jiddan na wata mata a tasha da kuma wani mutum da ya gaya mata wata magana kawai matar sai ta fassara maganar da wata fassara daban ta mayan masa da martani to alikin da malam jafar ɗin ya Allah ya gafarta masa akan wannan maganar sai shi ma kuma abin da yake cewa a dinga yi na zaɓe mu ma kuma sai muka ga maganar sa za ta iya ɗaukar wata ma'anar daban. ba dai sai na gaya muku kalmomin ba ba manta ne ba ina sanar na sa su a cikin sutura ilmin ne layin fa wa jahalun la yadur a shi dai ku fahimci misalin yau da gobe in kana magana duk magana in ka ce sai ka bi ta ka ce ta ce zaka ga yawancin maganganu sukan dau sama da fassara daya to in ka ji an ce manzon Allah ko sahabbai in dai kana da imani to in ma an yi rashin sa'a an samu wata ma'anar za ta iya shigowa dakatar da ita fassara ta da kyakkyawan ma'ana ballantana kuma a ce wai a rasa wani tantiri ballagaza da zai iya gane wannan bakan ma'anar sai kai yanzu zaka zo ka ce kai ka gane saboda kai ka fi kowa tantiranci kenan wanda wanda duk ya rayu shekara arba'in hamsin bai taba jin irin wannan ba sai a wajen ka, to ta ko ba za a ce kai ka faɗa ba a kai za mu ce kai ka faɗa ba yadda za a yi mu ce wai wasu kake nakaltowa kuma yanzu an ce ka kawo inda maganar nan take sai dai ka ɗauko littafin arna shi ku arne ma ai bai yadda da Allah ba ma wani <laughs> wani bai yadda da manzon Allah ba ma sallallahu alaihi wasallam in ya gama da wannan hadisan kuma zai zo ya dira kan Qur'ani ma la'alla ba ya gama da Qur'anin kai kuma yanzu kake magana akan hadisan tukuna Allah ya samu dace to a kun ga dai wannan misalin na lokacin sayyidina na Umar Allah ya ƙara da a gare shi akwai wani wanda ake danganta shi zuwa ga sunna shi ma da ya wannan wata mummunar fassara akan wannan akan wannan maganar ni ba na halatta na kanto irin wa'annan maganganun hakanan jizafa yawanci an jijji wannan shi ma sakarci ne da rashin da kuruciya a abin da ya shafi harkar ilimi duk abin da ya shafi janubin manzo Allah sallallahu kamar yadda mai ashafa ya faɗa ka tsaya tuku na in ba in baka kintsa kanka ka gyara kanka ba ma kakka yi magana sai da ka yi iya bakin ƙoƙarinka wajen duk wani abu da zai bayi zuwa ga munana lafazi akan abin da ya shafi annabi sallallahu ka tsaftace bakinka gabaran saboda manzo Allah sallallahu mai tsafta ne duk wani abu kuma da yake kusa da shi ma mai tsafta ne sallallahu alaihi wasallam to an fahimci wannan ko to karkashin wannan mas'ala wasu sun dan yi tafsili sun dan yi tafsili suka ce idan umarni ne manzon Allah ya bayar sallallahu alaihi wasallama na a faɗi magana to bai halatta a canja wa manzon Allah sama wannan magana ba ko da wacce zaka canja din an yi ijma'i kan cewa ta fi faɗi ko ta fi girma sai ka misalin hadisin bara na addu'ar kwanciya ta yi amintu bi kitabikal ladhi anzalta wa bi shi maza Allah ce wa bi na ka. shi kuma da ya tashi mai ta sai ce wa bi rasulika Maza Allah ce wa bi na ka na ce ma gashi kuma rasul ta fi faɗi da wannan ne suka yi saɓani a kan shin ya halatta in ka zo yin salati ga annabi sa, ka ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ko bai halatta ba to babu shakka manzo Allah kuma shine sayyid sayyid waladi adama wala fakhar duk wani wata halitta inda za a ce gaba ɗaya halittu su yi layi amma gwargwadon girman su to maza sama ne a gaba sallallahu alaihi wasallam shine gaba da mala'iku gaba da manzanni game da kowa da kowa wannan babu shakka kuma ma ya faɗa da kansa sallallahu alaihi wasallam idan kirari kake wa maza sama da yabo wanda zai bayyana da soyayyarka a zahiri kuma ya ƙara maka kusanci zuwa ga Allah to in ka ƙara sayyidina ba matsala sawa'un ya zo a sigar salati ka hada da kalmomin salati da suka zo a cikin riwaya ko baka hada ba amma idan so kake yi ka isar da lafazin da maza sun ya koya mana a cikin hadisin ka'ab ibn ujra ko hadisin abu humaid as-sa'idi wanda shine zaka yi shi a tahiya kuma shine zaka yi shi a wuraren da ya ta'ayyanu fihi sala a matsayin imtisal to abin da yafi zama daidai shine ka cire sayyidina din kai kamar yadda manzo Allah ya kura qulu qad alimna kaifa nusallimu laka fa kaifa nusalli alayka sai yace qulu allahumma salli ala muhammad ibn hajar yana da magana mai kyau da ya karkashin wannan allahumma salli ala muhammad in ka kara sayyidina to ka fita daga wato siyaki na imtisali daidai amma ana sa ran tunda ba sabo kai ba ba za a ce kuma Allah ba zai karɓi aikinka ba a gane bambanci tsakanin mujarradin bid'a da kuma irin wannan al'asul fi sala yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ai asalin sa wajibi ne ko ba haka bane amma malamai sun ijma'i akan cewa wajibi ne mutum yayi shi koda su ɗaya ne a rayuwarsa da za a samu mutumin da aka tunda aka haife shi har yayi wayo ya girma ya san wannan umarnin na cewa sallu alaihi wa sallimu taslima kuma yana da kudura ya ta yadda ake salatin yaki ya koma ga Allah to ya mutu da wani nauyin da bai sauke ba kuma sai Allah ya caje shi akai amma in ya taba yi koda so ɗaya ne to wannan wajibcin na sallu alaihi ya faɗi a kansa sai dai kuma a shiga wani babin daban misali ya zama marwaci babin ya zama mara albarka a ce a rayuwarka gaba ɗaya baka cika ta da salati ga annabi sallallahu alaihi kuma shi ma zai iya neman abu Allah ya ki masa tunda bai yawaita salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine asali to abin da ya shafi ci gaba da yi wa manzo Allah salati kuma akwai wuraren da shari'a ta zo da ma'anar yin salatin ko da maganar yin salatin wanda in baka yi ba kayi laifi kamar a tahiyya magana mafi inganci kamar yadda shine eh, mazhabin Imam Shafi'i kuma shine raji arjahul mazahib shine wanda duk yi salati a sallah ba to sallarsa tana da naqasu kamar yadda Imam Shafi'i ya faɗa yakfikum menene min karimil fadli annakum man lam yusalli alaikum la salata lahu wanda duk bai muku sallah salati ba to ba shi da salati ba shi da sallah to in ka ɗauke wa yadda guraren duk inda za ka yi salati ga annabi sallama kana da zaɓi amma dai ba yadda za a yi wani ya zo ya ƙirƙiri nasa kai kuma ka yi irin na annabi sallama kuma a ce kun yi ɗaya kai bayan ladan da ka samu kuma akwai ladan kwaikwayo da koyi ba ka cikin wani garari ko wata matsala ka yi irin wanda shi wanda ake wa ɗin sallallahu alaihi wanda aka aiko shi ya gaya mana a yi masa ya koya a lokacin da aka tambaye shi ya za a yi masa insha Allah kuma a karatunmu na sati mai zuwa inda rai da lafiya za mu shiga babin yin salati ga annabi sallama za ma mu yi bayanin salatin ma mu fassara shi da Allah ya dauke mu sama da majalisi daya dan a tsara jin cewa ba wani salati da zaka yi wanda ya kai irin wanda manzo Allah ya koya kuma yana sanar da sayyidina din bai sa ta a ciki amma in ka zo ka ji wani ya faɗe ta ka ce ba ka da salati a'a yi masa kyakkyawan fata an fahimta ko to wannan shine zamu cizro wannan daga daidai wannan maganar cewa an ce sai na ya yayi bai ba ashe a iya ce maka kayi baka ba kuma ka ki kuma a yabe ka eh amma in ya zanto kin yin akwai alamar girmamawa ga wanda ya ce yi kana tare da mahaifinka ko malaminka sai yake rike da kaya ko sai kake rike da kaya sai ga kaga sai ce kai kawo kayan nan kawo in dauka ba umarni ya baka ba me ya kamata ka yi ka bashi ko sai ka ce a'a ba za ka kawo ranka fa zai ɓace ce a yi haƙuri da Allah ranka fa na gaya maka zai ɓace in ba kawo kayan nan ba kai ku kana ganin yanzu a ce mahaifinka ko malaminka ko yayanka ko ubangidanka kuna tafi kai ba kaya a hannunka shi yana rike da kaya ai baka kyauta sai ka saba masa dan ka girmama shi an gane ko sai ka saba masa don ka girmama shi amma in lafazi ne manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallama ya rage wani abu bai ƙara wani abu ba to kakkai tunanin cewa akwai tawaya a ciki sai ka ƙara sannan ya cika an gane bambancin ko na ya ababakar ma manaka an tusalliya bin nasi hina shartu ilaika ya zo a wata ruwayar da wannan lafazin a rafa'a abubakarin daihi ko kuma fasta akhara abubakarin hattattawa fi safi وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم انصرف فقال يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك فقال أبو بكر ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي رأيتكم أكثرتم من التسبيح يا لقكنا تتاتيني من التسبيح بالحاء المهملة آه وسو نسخ كما يدمك فلا بمعنى التصفيق me yasa naga kuna yawan yin tati man nazahu shay'un fi salati falyusabbih wanda duk wani abu ya bujiro masa a sallah falyusabbih to yayi tasbihi ma'ana falyaqul subhanallah kamar yadda yazo a cikin ruwayar bukhari daga yaqub ibn abdurrahman daga abu hazim salamata ibn dinar to falyusabbih yayi tasbihi tasbihi zikiri ne ko ba zikiri ba ne wannan ya nuna ashe yin wani zikiri a cikin sallah ko da ba a mahallinsa ne da aka tanada ba baya bata sallah haka ne baya bata sallah amma malamai suka ce to yanzu misali idan mutum ya yi atishawa yana cikin yin sallah zai iya cewa alhamdulillah zai iya faɗa ko ba zai iya faɗa ba wasu sun ce zai iya wasu sun ce ba zai iya ba to tun da gashi an ce idza nabahu shay'un falyusabbih bi ma'ana falyadhkurullah sai suka ce ba laifi zai iya yi amma dai rashin yin shine aula an gane sai dai da mutum zai yi fa eh da mutum zai yi sai suka ce sallarsa ba ta ɓaci ba wannan ita ce magana mafi inganci ba sai mun shiga cikin saɓani to sai wani ya ji shi sai sai yarhamukallah shi kuma wannan me sunansa addu'a ko addu'a zikiri ne ko ba zikiri ne? ita ma ba za ta bata masa sallah ba amma al'aula shine rashin yin tunda an koma an koma hadisin lalima za a san shi ba inna mahiya", hiya at-tasbihu wa qur'an ko ka gani addu'a ne da tasbihi da takbiri da karatun alqur'ani to da wannan ne suka ce za a iya yi wa liman gyara in aka ji ya ɓata karatu saboda ai kai ma da kai karatun zikiri kai tunda ne afdalul zikir kuma dama a cikin hadisin an ce wa ƙiraatul qur'an shi ma akwai magana mai tsayi amma dai abin da take munawa kenan fa innahu idza sabbaha domin idan mutum yayi tasbihi in ana cikin sallah ko idza subbiha idan aka yi tasbihi wannan shine abin da yafi zama daidai idan biha, in aka yi tasbihi iltafata ilaihi shi liman din zai juyo hankalinsa zai karkato zuwa ga wannan tasbihin da aka yi wa inna matasfiqu lin nisa'i to ai mata ne suke yin tafi to da wannan ne wasu suka kafa hujja akan cewa idan aka samu matsala a sallah liman ya samu matsala a sallah to a yi masa abin ɗayan biyu ake ko dai a yi tasbihi ko kuma a yi tafi su yi masu yin tasbihi maza su yi masu yin tafi hata wannan shine ra'ayin wasu daga cikin fuqaha din kuma shine ra'ayin jumhurul fuqaha suka kafa hujja ba da hadisin Abu Hurairah ta Allah ya kare yadda a gare shi cewa tasbihi na maza ne tafi kuma na mata ne amma malikiya sun tafi akan cewa ko ce imamu malik Allah ya ji ɗansa rama ya tafi akan cewa da matan da mazan duk tasiri da ya ce domin a nan da aka ce innamar tasbihu lin nisa'i innamar tasfiqu lin nisa ai labari ake ba ba wai umarni ake ba su ba jumla ce khabariya haba da Allah sai ka ce mata mata ne suke yin tafi ba na haka ba ta aka ce wai ku mata ku yi tafi ba kamar yadda ibn al-qasim yake cewa an tambayi imamu malik game da mata sa iya yin tafi a cikin sallah ya ce a'a ba za su iya yi ba kuma ya rawaito a wani wajen cewa abin da yake ya ce hadisi ya zo game da abin da ya shafi tafi na mata a sallah amma kuma yana da rauni abin da ya fi shi ƙarfi ko kuma ya fi shi inganci ya, tabbata don haka kenan abin da yake nuna kawai da ke cikin mudawwana cewa kana malikun yuza'ifu at-tasfiha lin-nisa imam malik yana ganin akwai rauni akan magana cewa mata su yi tafi wa yaqulu yana cewa qad jaa hadithu at-tasfih mun ji akwai hadisi ولكن قد جاء ما يدل على ضعفه قوله من نابه شيء في صلاته فليسبح وكان يرى التسبيح للرجال والنساء جميعا عند ابن القاسم فماذا كان مغنى في انغنشي شيني مغنى الجمهور شيوا التسبيح للنساء والتسبيح للرجال والتسبيح للنساء wannan kuma abin da mai mudawwala ya faɗa shine abin da mai muktasar ya faɗa Allah ya ji ansa da rahama a cikin muktasar shi Khalil ke to mahallu shahid a cikin wannan hadisin shine fa in a cewa man nabahu shay'un fi salatihi falyusabbih tunda dama an ce babun da yake magana akan al-iltifat wat tasfiq inda al-hajati fi salah wallahu a'lam na'am قال قال وحدثني عن مالك عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما لم يكن يلتفت في كلامه قال وحدثني عن نافع عن عن مالك عن نافع أن ابن عمر لم يكن يلتفت في صلاته سوى أبلاء أم عمر الله يقارئ الداء قريشي lam yakun yaltafitu fi salatihi baya yin waiwaye a cikin sallarsa an tam kamar yadda ibn abdulbar allah ji kansa da rahama ya nakalto a cikin at-tamhid cewa an tambaye abdullahi dan an tambaye dan umar akana nabi sallallahu alaihi wasallama yaltafit maza Allah ko yana waiwaye a sallarsa yaltafitu fi salatihi fi salati qala sai ce la wala fi ghairi salah manzo Allah ko a wajen sallah ma baya waiwayawa sallallahu alaihi wasallam dan haka kuma an san yadda abdullahi dan umar yake da tsananin riko da sunna shi yasa duk wani abu da zai faru abdullahi dan umar ba zai waiwaya maka a cikin sallah ba ya zo a cikin sahihul bukhari daga ummuna aisha Allah ya kare da a gare ta tace na tambaye manzo Allah sallallahu alaihi game da abin da ya shafi waiwaye a sallah <clears throat> sai yace inna huwa ikhtilasun yakhtalisu ash-shaytanu min salati al-abd ai sane ne da shaydan yake wafta ya wawura a cikin sallar mutum <clears throat> sannan ya zo a cikin sayi ibn khuzaima da musulun imami ahmad da sunan nasa'i daga abu zarrin allah ya ƙara yadda a gare shi cewa manzo allah sallama yana cewa la yazalu allah muqbilan ala al fi salati ubangiji subhanahu ta'ala bai gushe ba yana fuskantar bawa a sallarsa malam yaltafit in dai bawan bai yi waiwaye ba fa idza sarafa wajhahu anhu in sarafa amma da zarar mutum ya karkatar da ganinsa gabiran inda yake kallo a sallah to sai ubangiji ya kyale shi subhanahu wata'ala to da haka dai kaga a cikin wannan hadisin akwai kwaɗaitarwa akan mutum ya tsaya dinga kallon inda zai yi sujada ko kuma gabansa wannan shine abin da ya fi dacewa amma in larura ta sa ya waiwaya din ya zama bai matsar da bai busar da kansa ba idanuwansa ne suka kalla kawai to wannan babu komai idan larura ta sa haka in kuma har ta kai ga ya motsa kansa to ya yi abin da bai dace ba in kuma har ya motsa jikinsa ya bar alkibla to kuma ba shi da wannan sallah wallahu ta'ala na'am كنت وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما ورائي ولا Ƙala rahimahullahu ta'ala فالتفت فغمزني قال رحمه الله تعالى وحدثني عن مالك عن أبي جعفر القاري أبو جعفر شيني يزيد بن المدني ɗaya daga cikin marawaitan alkur'ani mai girma wanda rawi ne na mutanen madina kuma mun taɓa yin tarjamarsa a baya abu ja'far almadani yana cikin marawaitan da suke cika ƙira'at da zama goma tare da cewa a <clears throat> marawacin hadisi ko marawacin alkur'ani mm, da kira'a wacce take mutawatira wanda aka haife shekara ta 35 bayan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu a shekara ta 130 ya shekara 95 a duniya ya yi karatu a wajen sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da kuma manya-manyan tabi'ai yawancin ƙura'u da suka yi karatu na alƙur'ani ya girme su kuma wasu ma sun yi karatu a wajensa to amma da yake tartibin da aka yi ɗin lamni waffaƙ ya zanto yana cikin mutum bakwai na farko sai zanto yana cikin ukun da aka ƙara a kan bakwai ɗin ƙira'arsa tana nan har yanzu kuma ana amfani da ita kuma ana girmama ta sosai cikin almajiransa akwai nafi'u nafi'ul madani da kuma Suleiman ibn Muslim wanda ake ce masa ibn jammat wanda shine hamilu qira'atihi ibn jammat da kuma ibn Wardan Abul Harith Isa ibn Wardan da da ibnu jamal da ibnu wardan su ne suka fi shahara a cikin almajiransa da suka naƙalto kira'arsa Allah ya ji kansa da rahama to abu ja'far almadani al-qari al yace annahu qala kuntu usalli wa abdullahi ibn umar wa ra'i na kasance ina yin sallah abdullahi dan umar yana bayana wala ash'uru bihi ban gane cewa yana kusa da ni ba faltafattu sai na juya mazani, a wata ruwayar ruwayar abu mus'ab az sai ya dora hannunsa ta ƙeya ta ghamazani sai wato ya tunkuda ni ma'ana ya juya ya matsa ƙeyata wanda abinda yake nuna cewa ya za ka yi ka waiwaya ba a waiwayawa an ana sallah wannan ma yana nuna kenan ashe in ka ga mutum yana waiwaye a sallah to za ka tsawatar masa domin ba aiki ne na kwarai ba na'am babu باب باب ما يفعل من جاء والامام راكع idan mutum ya zo a matsayinsa na mamu a lokacin limami liman ya yi ruku'u to ya kamata yi na'am قال أبو مروان رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سعد بن حنين أنه قال دخل زيد بن ثابت للمسجد دخل زيد بن ثابت للمسجد فوجد الناس ركوعا فركع ثم دب حتى وصل الصف to wannan babin imamu wanda shine babi na 21 a wasu nusakh din kuma na 22 imam malik ya bude shi ne domin ya nuna maka akan cewa ko da baka so sahu ba inda ka shigo farfajiyar masallacin ka tarar da liman ya yi ruku'u don ka riski sallah ka bi shi a ruku'un in ya so sai ka dawo ka daidaita kuma wanda ya samu rukuku dama faƙad adraka a sala wanda ya samu rukuku to ya samu wannan raka kai kuma liman duk da cewa imamun nawawi Allah ya tsansa rama ya shanna'a akan cewa ka liman ka gama taswihin ka kuma wai dan ka wani ya samu sallah sai kuma ka ki dagowa har sai ya zo ya jona Imam Nawawi ya nuna cewa wannan ya ma yi zafi sosai akan matsalar haka ya za ka yi kana bautawa Allah kuma ka tsaya ka raga wani kawai ka dago to Izzuddin Ibn Abdulsalam a cikin qawaid al-ahkam shi kuma ya rushe maganar Nawawi ya ma nuna ma ya ma za a ce wannan wai har shirka ne a aiki ko wani abu ya nuna ma yin hakan ma kamar ma wani abu ne na taimako da kuma a taawun ala ta tsawa shi shine a ka na liman in ka ji alamun wani yana tahowa ko da ka gama tasbihin ka dan ka taimaka mai ya samu wannan raka'ar sai ka ɗan yi jinkiri har ya zo ya shiga cikin sahu kuma cewa wannan magana ta al'iz Allah ya ji kansa da rahama tana da kyau kwarai da gaske na'am qala wa haddathani yahya an malik an ibn عن أبي أمامة سهل بن حنيف أنه قال أنكر أورق أبو أمامة سهل بن حنيف الله يقارب دا أقريشي نعم عن أبي أمامة نعم ابن سهل ابن حنيف karɓo daga abu umamata بن sahal ibn hunayf wanda shi abu umamata ɗin sunansa as'ad mazalar sallallahu alaihi sallama ne ya sa masa as'ad domin ya dace da sunan kakansa as'ad ibn zurara ko kuma baffansa as'ad ibn zurara sahal ibn hunayf ibn sahal ibn hunayf wanda sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko da dai bai ji hadisi a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba kamar da na faɗa an haife shi shekara biyu bayan rasuwar kakansa kenan na wajen uwa shine as'ad ibn zurara sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya mayar masa da sunan kakan nasa kuma ya shafi kansa ya masa addu'a tabi'i ne wanda yake ne wato ta fuskar riwaya amma kuma lahu an ru'uya kamar yadda ibn hajar Allah ya ji kansa da rahama ya faɗa a cikin tarjamarsa a cikin taqrib shi sahal ibn hunayf din shine babansa shi kuma sahal ibn hunayf kowa ya san kissarsa da amir ibn rabi'a wata rana sun fita wata tafiya sun je wani waje a da ake ce masa khan a hanyar makka to shi allah ya masa kyan fata da kyan jiki to sai ya ɗan shiga cikin haka yayi ko saura ko wani abu haka zai yi wanka to kun san yanayin yadda larabawa suke fama da gogayya da rayuwa a wannan lokacin galibi in ka ga mutum sai ka ga jikinsa duk yayi busu-busu ko duk tabo ko wani abu to shi kuma sai ya cire kayansa yana wanka amir ibn rabi'a sai ya zo giftawa sai ka kawai idansa sai ya fada kan fatar sahal ibn hunay yana ganin sa sai ya ce ma ra'aituka yau ayo ban taba ganin abun mamaki irin yawa wala jildal mukhabba wannan fata ne fatar budurwa wacce ake ɓoye ta a cikin darbuka ba a barinta ta fito kaga ita ce dai za ga fatar ta ta yi laushi da kyau ko to yana faɗa kawai sai sa ibn hunay ya faɗi ya dinga murkusa su kamar zai mutu sai da aka dada shi a gaya manzo Allah sama aka ce gashi gashi ga halin da yake ciki sai manzo Allah sama ce akwai wanda kuke zargi ne suka ce gaskiya su ba wani abu kawai dai Amir ibn Rabi'a ne ga abin da ya faɗa maza Allah ce nisa wasu suke kashe wasu ne a cikinku? ma'ana mu kashe ni ne da tsawatarwa Ya ce, me ita ba zai in mutum ɗayan ku ga abin da zai burge shi ba zai ce tabarakan ba halla rakta. sai ka ce Allah ya sanya albarka sai maza Allah ya ce maza ya maza ya je ya wanke ya alwala ya wanke gabansa ya wanke madaurin lawarjansa ya wanke kaza da kaza za ya ce to a bashi ya sha ana bashi kuma sai tashi ka allam ya kun fihi shay kai ka ce wani abu faru ba ya yi masu to shine sahal ibn hunayf din wannan Allah ya kare yadda a gare shi annahu dakala zaid ibn sabit al-masjid fa wajada an-nas ruku'an ya shiga zaid ibn sabit lokaci yayi ne to bari mu dakata a hakan mu shiga ba kuma ya kasa shiga Allah da sati mai zuwa sai mu dora inda muka tsaya abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wannan muka yi kuskure kuma Allah ya sai mana wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammadin